أنفسكم وأليكم نارا فقودها الناس والهجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يأتون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم يو إشيرين دكارا ga watan shida watan da sani hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu Allah tabaraka wa ta'ala mutum roƙon yi mana dace da muwafaka na duniya da lahira don karfin sunayensa abunda muke so mai ɗan tsokaci a kanfa tarbiyyantar da yara wannan matsala duk inda za a je a dawo in dai fa ba a ɗakko daga tushe ba ko an je za a dawo in dai ba ɗauka daga ƙananan yara ba zuwa sama ba a yi ta fama da sama a yi ta fama da sama sannan tana ruɗe wanda a sallami sama ko a rage a dangaro a fara ƙarfi akan na ƙafa. wanda ya riga ya sulle ya kasu haikali wanda ya riga ya horanta ya kulle sai a basu a yi fama da naharanka yaya za a yi za a yi hudisu ba da zalika amma shi da Allah ya faranta ma rai a kan waɗanda suka rage in kuma Allah ya riƙan maka su duka to ana maka murna sai kuma ka sage tsaye kada nan mafarauta suna nan suna ta farauta shaidan na aikinsa duniya na naka rai ma na naka hawa son rai shi ma ina naki wajen ganin an burkutar da wa'annan al'umma gaba ɗaya amma kasa wanda aka fi ganin arhan za a halakar ƙananan gara kuma samarin nan da 'yan matan nan in suka rushe to kowa ma ya rushe don biyo su za a yi su ne suka yayi su ne ma'aikata in suka fara aikin gyara gyara za su da gaske in ko suka tashi ka adu hmm, su ta tsere da haka wajibi ne malamai gabanni manya gaba ɗaya na farko farko iyaye a akan maganar tarbiyyar yaran nan ko kuma samari matafa harkar nan gare ku take aikin nan na hannun ku idan kuka rika to shi nan al'amura za ku tafi idan kuka sake aka kwashe ku duniya ta kwashe ku ko shekaru yana rakice ku ko gafala ta gaba da ku kuma son rai awon gaba da ku kun cuci kanku kun cutar da iyayenku kun rusa addinin musulunci kuma sai ku shirya amsa da za ku bayar gobe kiyama godiya ta tabbata ga Allah alladhi yubdi wa yu'i wanda shine yake kirkira halitta shi ya kashe su duka shi ta tayar da su ajzala alaina ni'ama babu shakka Allah ya tun kudo mana alherai wa huwa alwali alhani la hadiya li fadalla ba mai shiryatar da wanda Allah ya batar kamar yadda la dilla liman hada Allah ka shiryatar da mu subhanahu huwa alfa'alu lima yuri na tabbata babu wani abin bautan gaske sai Allah shi kaɗai ke ba shi da abokin tarayya a gare shi na tabbatar jagoran mun nan annabi mu annabi muhammad dawa dai na allah bukada ne na allah muna roƙon allah ya daɗa tsira da aminci da albarka a gare shi da halayensa da sahabbansa masu daraja masu dogon hange da waɗanda suka biyo bayansu da wanda suka ƙara biyo bayansu a ci gaba da tafiya akan tafiya zuwa aljama ta tasu Allahumma amin bayan haka yan uwa mu ji tsoron Allah abin da muke gabatarwa inna awsaqal ura amin tattar igiya wanda ba ta cincewa amintaccen tsari wanda ba a iya wargaba shi taqwallahi in muddin akwai tsoron Allah ba wanda ya yi isa keta tsakaninku ka kaga an keta tsakaninku a cikin ku ne wani ya ba da dama sai bango ya tashi a dangare kan zamu inda zai ɓoye wahiya wasiya wannan tsoron Allah wasiya ce ta Allah tabaraka wata ala da iwa halittun farko tun annabi Nuhu kafin sa annabi Adamu wal na da na karshe النبي محمد صلى الله عليه وسلم والأمة جماعة تقوى طريق النجاة يوم الدين ita ce kaɗai hanyar tsira a ranar tashin alƙiyama jama'an musulmai inna dinar islami ya bane mujtama'an ƙauyen addinin musulunci yana gina zaman cewa mai karfi kana ita yau ina kafin al'umma musulmai. miliyoyi can tsirari na kai kasu wannan allah aka bari amma farkon ginin farko da za ka duba an gina al'umma ana gina al'umma musulmai na gina al'umma fa majina jama'a kawiyya saliman min al-inhirafi ya zama kubutacce amintacce daga duk wata lalacewa ɓangaren aƙida wani na lafa cikin ibada haka wajen na kafa abotan Allah a aƙida suna da ƙarfi wajen bautan Allah suna da ƙarfi daga nan za ka fara sakai so sai ka ga yanzu wurin ibadan Allah sai ka ga mutane ya kaddimu na rijilan wai akhiruna ukhra a wannan munasaban su za a ga misalin a masallaci mutane sun zo da kyar yanzu in ka auna a aikin hajji ba ana cewa daga inda rana ta goce aka yi sallah aka gama daga nan za a fara tsayuwa a tsaye har sai rana ta faɗi wanda kuka je aikin hajji ana iya yi hada kuka je aikin hajji ku na nuna guda guda ba a iya yi eh mun suna za ka iske mu uzuri har da shi za ga wasu nabi dindin ya tsaya ya haka ya yi ɗan abin da zai yi ya kalli na kalli na sai koma ya je hanji masu yi ja ɗan gwafa kama hira wannan ja wannan kama hira saboda jama'a ba mu saba da zama laurin addini sai ka ku ga da an kai maka sallar jama'a shaf sabuwan tuna an kare mutanen na sun yarda da kai suna son ka suna menene amma ba sa iya zama tare da kai na awa to me ya kai? a kan ne kuke son mutum tafiyarsa kuke so ina abin da yake faɗi yake kauna to har ko in akwai fa'ida abin da ake kauna to ya kamata a iya zama tare da shi a fa'idanta in ba ka fa'idanta ta fi inda za ka dinga fa'idanta tun da wurare da yawa ba a killa ta kace sai wuri guda da batun ka duk da addini nan guda ɗaya ne kuma ko ina na akai ba ma iya tsayawa wurin bautan Allah in ba san in wuce nan wurin in koma manya za ka ga iyayen mutum zai zo masallacin juma'a tare da isa ɗaya na san wani a sa tsofaffi na zai ce goma ya san ba za a yi sallan nan ba sai karfe biyu ina san amma ga ke ka ɗaya nan zai zauna nan zai yi nafila nan zai yi nafila zai yi tasbihi ya yi salati ga annabi ya yi ya yi sha biyu ta yi har sai ta ta yi biyu ta yi sannan liman zai danno in an yi sallan nan an gama da gari za ga sun cika masallacin nan yana ana ta tarbihi wasu sai sun sallar lafa duk da ba wajibi ne ba ko da ta sallar tufan tafiyar wanda ke da bukata kai ko da kake da kanka shi zaman ka ina neman kusanta ga Allah rana kai ta a baki rana kai ta a bako to saboda haka nan ga, baya bayan mu da Allah ya yi kaɗan to dole za ga nasarar da Allah yake ba mu ta yi kaɗan ba mu da albarka in mun kira Allah kusan dai da sanin dai irin karban da Allah yake mana amma abin da gare mu ne ba Allah ne dai na karɓa ba mu ne za mu amsa maka kira to tun da wannan lamari ya zama haka mu koma daga kafa a faso da wasu mana su kira amma fa tare da mu muna da bukatan haka ba za mu so shiga aljanna su kai ba tun da tanadin da muke ta kai, muna musu tanadin ne kai da mu a ciki saboda haka na samar da ainihin ibadodi wanda ba su da na kafa ya hadifu ila don lahi wanda duka al'umma an gino neman yadda Allah ce ba me zan samu ba Ya mudu inda aka taru jama'a da yawa kawai tunanin kowa da yake ya fa'idanta kansa ba a taru a fa'idanta addinin ba wata haƙiƙar ya ce lahu wannan shine maginan duk inda manufan inda aka taru musulmai ya za a taimaki addinin Allah wa fi hadal a irin wannan zamantakewa da za ta sauki shakkilo tana bukatan samar da iyalai iyalai wa mana uba da mata da yada kila har da jikoki in an yi sa'a baba na nan maka na nan sannan in an yi sa'a ma sai da wurin irin tsawon ga baffannai ta ga kawunnai ta san duka a taro a tattala al'umma masu tarbiyya ba su jin magana tsakaninsu da juna alman ba'ul awwal ita ce ta farko Walman batun rawiyu ne inda za a samu tsiro tsiro wanda yake ra'ayayye wanda isa isa ruwa ya ƙoshi wafi jilliya a irin karkashin wannan al'ummar ne taltakin da wadda. mawadda zukata za su haɗu kan soyayya kana kaunan su yana kaunan ka kuna kaunan juna ba za ku bar wani abu ya ɓarke a tsakanin ku ba sashin cuta sashi dinga cutar da sashi warrama da tausayin juna wasu a wasu wal mahabba wa min sama'iha ko min simatiya daga cikin sukan wannan al'umma wa'annan jama'an da suka taru dukka wannan da suka irin wannan haduwa a kudun sunan ne matafansu za su tasu fasa ce iyaye ai ba abin da kuka yi mu za mu yi aiki cikin yadda a su a wasu luka su ɗauki tarbiyyan waɗannan iyayen su tsora wa inna abana al'usra ya'yan gida ruhu ruhuha su ne ruhin gidan yaran da ke cikin gida su ne ruhin gidan idan ruhin nan ya samu matsala gida ya rushe ruwa almutawassiba wanda ke shiga ya fita wanda yake yin kara kaina na san alga za ka fi a tsawon su kama ta ma kulle ai kamar tsallen suke su shiga su fita su yi har ka ba a je a samu a kawo a fitar a bautatawa Allah haɓaka addinin Allah ya so ne jinin al'umma zama na al'ulmuta daskar idan ba ku da matasa ba ku da kawai wahun fil mujtama'i kalbuhu su a zamanta cewa 'ya'yan nan zuciya ce annabi mai numfashi wa azmuhul qawi Ya'yan nan samarin nan da 'yan mata su ne himmar al'umma mai ƙarfi ƙarfinku marinku ake kallo in matanku ake kallo ala aktafihim ra'ul mas'uliyya ana tsora amana ne a wuyansu kafin ku aka jingina amana ba ga inda ta kanki ba fasta zuru sa'a to amanoyi da ake yanzu nan gaba ba kila ma da yau na hau min barin nan kenan in an jima wani yaron za ku gani fi lokacin gaba wasu yaran za a gani in ba a samu na kirki ba ta wani ake so za a yi ya samu a ya kamata a samu wanda ya ninka yi. ninkin da ninkin wanda abubuwan da muka kafa in tsora kuwa kake a yanzu su wani suka tafi su aikata wannan abu amma a yanzu sun haƙura sun zuba mana ido mu ji abin da za mu yi suna dafa mana suna tallaba mana suna agaza mana don mu cimma abin da muke buri an jima kan gaba da za mu ajiye kama su da garin kuna mu kuma yi mana du'a wani sama idihim da dantsansu ne ya komace addini ta samari ke kasu. to samarin nan ba a samu su Allah ba ya za a yi su samarin nan sun wuce kasara suka ba su kuɗi kuɗi ka ba su kuɗi ka haraka su hakika suke nema tarbiyya suke nema tsoron Allah ke nema a sa musu ba ka da kuɗin da za ka wadata duk kuɗi tara ba fa kuɗi daɗa haukata ta ake so da nan ba abin da za a ba su sai dai tarbiyya a sanar da su Allah a sanar da su al'iyama a sanar da su meye dalilin zuwan mu wannan duniya kuma a yanzu meye abu na gaskiya wanda muke so mutum masa To san haka daga bakunan da suka san ba za su ya ba wafi a za'inihim da himman wa'annan matafa ne yankashirul islam musulunci zai wasu manhajin ƙawimun a matsayin tsari tsayayyen wasu ratun mustaqimun wata sari'un da dokoki kamilun lil insani wanda ya haɗa ɗan adam gaba ɗaya abin da ake cewa wannan abu ba haka bai su ce haka yake inda ba za a iya magana ba su zo su yi magana inda ba za a iya kai addinin ba su zo su kai addinin wanda suka kasa kaza su zo su aiwatar wannan dan adam sagirihi wa kabirihi zakarihi wa unfahu ya hafazu hukukuhu wanda zai tsare haƙoƙinsa wa yar'a shu'unahu ya tsare harkan al'umma mimma bada'ihi ila muntahahu irin wa'annan matsafa su ake ba wa Kula, hotu sa'ada ki tabbatar wa wannan addinin rabauta wa an wa anwa' saka ya ne sakarwa addinin talauci hissan wa ma'ana talaucin addini rikin addini da rashin rayuwar duniyar ika kanta Allah na ta wala kada na bani adama tabbas Allah ce mun karrama ɗan adam wa hamalnahu fil bari wal bahari ورزقناهم من الطيبات من شد سهلا وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا gurguje bayan wannan shankiɗa da magana ɗin uwa musulmai zinatul hayati duniya alal haƙiƙa al'abana usalihuna kwalliyar rayuwar duniya nan 'ya'ya na gari ka ce baka gidanka za ka kafa gwamnatin ka ji wancan na tilawa ka leƙa su ga wancan na fama da littattafai can wancan na fama da su asubahi suna sahur rana ta yi wannan ya fita ya tafi harkarsa wannan ya fita ya tafi harkarsa wannan ya fita ya tafi harkarsa wancan na ƙoƙarin kaza wannan na taimakon wannan ai tun daga nan da ce ke ya Allah ka karɓi raina kada wannan abu ya rushe Allah ka tabbatar da waɗannan yara Allah ka karɓi raina haka ya isa amma bakin suke akan bakin suke haushi akan haushi wannan idan muka haɗa hannu da ainihin addinin abu ne da yiwuwa ba mustahili ne ba abun nan ya shigo mu saboda wasu dalilai wanda mun san wasu ba mu san wasu ba amma muna iya toshe wanda muka fara saboda haka da ba ta fa abin da muke bukata gare ku kuwa kuma ta salihai kyautatattu a addini kyautatattu a wannan duniyar annasi una fi ta'atillahi wanda sun taso kan da'a ga Allah da sun kare da su Allah rabbahu alladhi la takadu ta'rifu lahum nazwa wanda baka san su da wata ba za ka iya ganin kuskure daga gare su ka haɗa duk matashin da za ka bi ka kalla ba ka samun karya daga gare su ba za ka samu wani kuskure sosai ya ɗauke kayan wani ba ba ka samu da kuskure saɓa alkawari zai wahala ka gane sai abubuwan da ba a rufa ba irin waɗannan matasan muke nema waɗanda za su faranta mana rai wala ta'ahadu minhum hafuwa ba za ka same su da kuskure ba gaskiya da gaskiya ko kai waye ba za su yi ba a ba ne za su yi ma me suke nema a gare ka ba tsoro suke ji ba za su faɗa ma gaskiya sai dai ka yadda za ka yi wallazina yastabiquna fi mayadin salihati wanda za ka same su suna rige-rige wajen a fagagen ayyuka na gari wuyi tsara una fil khairati suna rige-rigen iskan alkhairi ayyukan alkhairi nan ba su da adabi هؤلاء إن وإن لم هم الذين يتطلعوا إليه كلهم دون أبانا كنتي إن وإن لم متافهم سينما الصالحين يرغب أن تقر عينه وأن إكي فاتا عينهم إذن فإجداد إجمرنا عينه بسلاه ذريته بعينهم جعلوا ذريا فإذا كان الأمر كذلك idan al'amarin ko ya kafance haka ne wa'annan so ake nema ta fa inna ala al'aba ya wajaba akan iyaye da wannan abu da ganinsa yana da daɗin ka samu yara matasa na gari to amma ya za a yi akwai aiki ja a gaban iyaye fa'iza kana al'amuru kazalika fa inna ala al'aba'i ya wajaba akan ainihin iyaye an yahtammu bi tarbiyatul abanadi su mayar da hankalinsu su tara ƙarfinsu su mayar da himmominsu ga tarbiyyantar da ya'ya masu tasowa a nan hun libata imani a tufatar da su tufafin imani ma'ana a tarbiyyantar da su a fitatar da su tufafi na imani wata hasinuhum jikin iskatawa da ainihin yi musu katanta kare su da irin tsaro na imani ya inayata na sa'i mayar da hankali mayar da karfi mayar da tunani ga matafa maslahul akhyar matarikul tariqul ita ce hanyar kubutar su ku duba bayan Allah ku dubi mai risala abin da ke kawo aula ma uniya bihin hona wa ragiba fi hona fi isalul kai wa tarbiyati ila qulubi auladil na yaran na ɗan suka yana cewa ko yadda yara na kawar da fushin Allah idan Allah ya yi niyya zai halaka mutane yana fushi da su idan ana tarbiyyantar da ƴaƴa ana tarbiyyantar da su wannan allah kan fasa saukar da kusur to don haka nan kaga wannan banda ribar da za a ce nan ne matucin da za a iya samu allah ya kawar mana musibar da muke cikinsa domin wa mahuwa inda allah bi a ce wannan abu bai gani allah ba Allah na da kamancin gyara duk yadda abun nan ya zama male da yadda abubuwan nan suka burfuke duk mai tunani in ya kalle su sai ya kalli ba yadda za a yi sai haƙuri amma Allah na da iko kan haka amma tarbiyyantar da 'ya'ya zai kawar da wayannan abubuwa wala tafsidul umma kuma fa jama'a ba za ku lalace ba wala ta haliku ba za su halaka ba illa hiya tasrudu ajyaluha sai lokacin da mata hafan su suka lalace wala yanalu al'ada'u minhum kuma maciya Allah ba za su samu nasara da da ainihin al'umman manzon Allah ba al'umman musulunci ba illa ta wajen waɗannan matasa illa idan nalo min shi ba bisa sai ku duba yadda kama yadda kun hansa hansa an kwace matasa ainihin al'ummar musulmai wannan kalle-kallen nan wannan kayayyakin kwalliyar nan wannan kayan shaye-shaye wannan kayan saune-saune wannan kayan kyale-kyalen nan kaga ba a same mu ba aka fasa gidajenmu wannan sai da suka samu matasa ta inda karkai na ma za ka biyo yanzu dole sai dai gaskiya da gaskiya sai dai a koma a sanar da su Allah domin in ba Allah su kafa ne ba ka zo ka dinga faɗa a gidansa ba ɗan kwakwaran ka ba inda samu mutum zan masa kaza a wuce su su ma dariya Allah in ba kai sa ba har da uwar hmm, ba wannan na ko sai a hankali ko bi ki a hankali da ka kusa Allah ya sa ba ka ɓoye kaza ba ga shi nan da ya gani da ka gane a waje gida ya fasa gida ya fasa kaje inda aka fafa to don haka nan malamu musu islamiyoyi gaskiya muna wannan aiki wajibi ne a kanku duk lokacin da suka shiga aji ba tura ilimin zalla a kwakwalin matasa ba ta kamata a sanar da su tarbiyyar a haɗa su da Allah kuma tarbiyyar kafin ana koya musu azumin ana koya da amma ya kamata a sanar da su Allah cewar Allah fa as ne Allah fa Albasiru ne Allah fa al-alimu ne Allah fa ne da bayanin da za a iya yi maku wanda kuma duk sunan Allah aka ɗauka za a yi tarbiyyantar da mutane da shi amma wai na zuna a ya sake da ba su wani dukki jiki to ai in wannan masu tabbatar mutum ya zama mala'ika ka san duk abin da za ka faɗi Allah na haifin duk abin da za ka aikata ka gamsu kullum kana tare da Allah yana ganin ka ka riga ka yarda ka haka kai Allah yana sane da duk inda zaka shiga ka gamsu Allah na da iko duk lokacin da yake so to mai rage ma an yi ke sai dai ɗan abin da ba a rafa ba ka dinga zamewa to irin waɗannan maganganu ana bukatar su ga malamai ana bukatar su ga iyaye ana bukatar su ga masu koyarwa ana bukatar su ga ma'aikata shugabanni ana bukatar su ana bukatar su dole laman jamin Allah wallahi illa ilayhi kawai duk wani mutum to duk wanda ya sake kaza da jawo kaje shi ra'ayi kare da ya shi ra'ayi ha wannan bai da a a yi, juna su zaka zaka kai matsauraci ne kana tsoron mutuwa ne mu ba matsauraci mutuwa kuma sai a dinga kirga shi daga cikin tarwai amma haɗa shi da Allah in yi bar abu saboda Allah shi ne kadai illa duk hanyar na da wahala kuma na budda min ha don babu wata sai ita lokaci ne za a bada min shi babiha wa sigariha inna salaha zurriyatu jaruwan zuriya jaruwan matafa mahallar shimalin anbiya wa wannan aikin annabawa ne da annabawa suka zo abinda suka haka zakarfin sa kai ganin a samar da matasa na gari wal na da manzonin qabala wujudihim tun shafin a samar da zuriyar mutum ke ba tun shafin kai kore ne za ka fara tunanin yadda za ka samu zuriya ta gefe zuriya ta gari kana iya samun ka gama dubaraka, malam ka fada a hannunsu nan kuma la ta ta yi abin da kake iyawa da ka rauni kafin a samar da zuriya wa ba'da maji'in da bayan zuwan zuriya annabin Allah na nema a ba shi zuriya ta gari ko kare kai min babu aula annabi na bincike kafin ɗan ya zo ita ta gaya wa Allah Allah na gari fa Allah na kirki ke so Allah ta kirki ke so ka bani kada ka bani wanda zai zame mai musifa du'a ka kariya alaihi salatu habli min ladun ka dhurriya Allah ka bani irin wata zuriya daga gare ka yi ba wannan zuriyan mai ƙarfi, mai ɗa'a mai bin iyayensa mai bin ubangijinsa mai kyautata wa al'umma innaka sami'un na san kana jina sami'ud du'a maganar nan da nake kana jina to Allah ga abin da nake so kana jina kana kallon abin da kan cikin zuciyata kin kariya nake Allah kana da shi isa ba ka roƙon Allah da zuciya rabbananiya khalilullahi khalilur rahman ibrahim alaihi salatu wassalam yana cewa rabbi habbi min as-salihin ke ke nan ba mutum sai Allah ne ma ka ba ni ɗa ni ma Allah ka nuna ni na a duniya ina in ya baka tsiya ba dole du'a inda zaka yi Allah ka ba ni na gari ka duba waɗansu ‘ya'yan da suke gefe da kai na Allah wanda sun dace ka duba waɗanda suke cikin masifar yau kusan in ana maganin ‘ya'yan nan ba a bari sai a yi ta'aliki ne amma za ka iske kowa ya gani wani ma zai ce maka to ni ni da abun da ɗana suka yi da abun da na samu gida sai kakka fadi inna kullum fiha duk muna cikin ta yaba a yi mafuta ko kuma matafa masu tafowa kawo ga hanya nan a gaban ku mun faɗa muku duk da ba za ku gane ba sai kun kwane da wutar kan ma na roƙon Allah ya ganar da ku Allah kuma ya dasar da ku Allah ya sa abun mu zama mu ne kaɗai jirage ya zama abun da aka gani a gare mu ku karantu da shi kada kuma ku sake zama mu zama kayan darasi kayan da ake nunawa sannan kuma kuma ku sake zama haka mu mun sake ba mu kalli na bayan mu yadda cancanta ba mun zo mun fada saboda kana kuma ka ku zo ku sake fada ba ko ku tsaya kai abin yi muna bin ku da zuwa duwawoyin mu duk da ba ku nan ba masu tsarki ne ba amma ku tsaya ku dage ku din nan yanzu kuna daidai da waɗanda Allah ta'ala ya so saboda kana habli min salihi Wa salihu min الله sai an ce maka salihi daga bayan Allah shi ne mutumin da ya kahu da ila yana ta malaraita yana ta roƙon ubangijinsa ba wai baya aiki ba in ka ganki ina roƙon Allah za ka ɗauka ba zai motsi ba kar in ka ganki wurin bautar ka wurin ainihin abun na aiki za ka ɗauka wani zafi ne to haka ba ka banci a gaban Allah ka maraire ke ka roƙa ka roƙa da daddare ka roƙa da daddare gari na wayewa in ka bude ido dama zaki ne farka daga za zaki ne kawai ne shiga cikin duniya nan ta ko ina sai ya nemo halar ta ko ina sai ya tabbatar da gaskiya ta ko ina sai ya tabbatar da adalci ta ko ina sai ya yaɗa wannan addinin na manzon Allah da aka karga to sai ya fita ga duniya walau hal kafiru ainihin ina cewa rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya haka sukan bawa Allah yake a kullum yana ya Allah ka kare ni ainihin in gode wa ni'imar da kai ne Allah ya malima Allah ya malima wai kuma an amsa aliyya wa ala walidayya ainihin da iyayena wa an a'amala salihan kin aikata aiki kikkawa nagari ta wanda zaka karbi aiki na yi ayyuka amma ba san halin da ake ba ce kuma ka في ذريتي ne كتوت تاني yin zuriya ta min al'abana'i daga cikin ƴaƴayen nan da ake ta magana fa ƴaƴa yin sha'ul ulama ul amiluna anan ake samun malaman masu aiki waddu'atul muflihuna nan za a samu masu da'awa na gari waɗanda suke kawo gyara waɗanda ibn al ya yake cewa ba su da yawa a duniya ɗan kan ne ɗan kwatin malaman addini a duniya har zamanin ibn al yana cewa tamkar zinari ne a cikin duwatsu yau duwatsu kowa ka tambaya ya san zina ya san dutse ya san dutse amma da dama mu in ce mu je ka nuna min dutse a zinari bai ma fara tafiya kuma ya je bai san shi ba saboda ne saboda karancin zinari to misalan malaman addini a cikin ainihin a cikin duniya a cikin malamai su kuna kar ma ka kai cikin mutanen duniya kusan kwatin malaman addini a cikin malamai tamkar zinari ne a cikin duwatsu in kaɗan ne in kai tun kuɗe da malamin addini ka bincika ka bincika ka same su ka rike su duka ba su da yawa irin su kuma wannan magana an yi ta shekara ɗari bakwai da ta wuce ga wai yau aka kalla ba ka san ku kullum kwana da ƙara damal balewa ake ƙara kwaɗewa ake ƙara jabalbalewa ake to da kana iya kuma sai Allah ya riga ya ce kan mafi dare. amma ba da haka wajen mace kai ta ba ce mafi yawa kasance ba Allah ku za mu tsira za mu tsira ya ce kan mafi dare. Sun da koyar ya ce kan mafi dare. mu ci gaba da aiki. za mu tsira shi ya faɗi ita kan ma mu kuskura mu rai mu sa rai amma dai ga halin da muke ciki wal ibadul qanituna nan za a samar da masu bautar Allah masu kankantar da kai a ƴaƴayen nan za a samar da masu gudun duniya masu tsankayi wa ashabul maharati a ƴaƴayen nan za a samar da gwanaye ta ɓangarori daban-daban ta ɓangaren bautan Allah ta ɓangaren rayuwar duniya ta ɓangaren ta ɓangare a ƴaƴan nan za a same su wal ƙudurati, wal da ƙarfi daidai irin gurgudun kowa al-mubdi auna ƴaƴayen nan za a iya samun su ko ƴaƴayen nan jari ne na manzon Allah kuma al'umman manzon Allah ya waje ba su kula da shi su tsaya su ba wa ƴaƴan nan tarbiyya yadda ka san ai a zubar tsaji ne a kyankace da dama wasu kwayan ba su kyankacewa kuma sun kyankace masu su zo su mutu tabbatuwan ɗan ƙwaron nan ya zuba hamsin ya samu guda uku sai ka samu ƙarshen kan ka zuba kari ɗaya za ka samu haka Allah ya ce haka annabi ya ce a cikin wanda kake ba tarbiyya ƙarshen ka guda ɗaya kake da ɗaya in ma ya samu ɗayan Iga sanar al’abna’u, idan ‘ya’yan nan fa suka kyautatu, marar bihin oyono a ba’ihu. Idan dunan ‘ya’yansu zai daɗi, ma’ana wannan ibara ta arabiya, ma’ana ran iyaye zai kwanta, iyaye za su yi murna, iyaye su zai kwanta, wa umma haɗin da uwayen su mata. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun. Haka annabawa ke du'ayi suna ya rabbana da a hablana min azwajina Allah ka ba mu riba daga matanmu wa zurriyatina da zuriyar mu kura ta yin abin da zai fara ta mana rai kaga wannan ko ina nuna wani abu wannan shine riba aure sune riba aure ya'ya sune riba aure sannan kuma a samu ya'yan nan nagari وجعلنا للمتقين إماما أسنى koyi كوي كما ستقوى nan za ku ga jama Allahul walida wa ma walada Allah ya hada kiyaye da ƴaƴayen ya rantsa da su ainihin ya hada iyaye kai da ƴaƴayen ainihin a cikin gida guda ɗaya Allah zai fara iyaye da ƴaƴaye da kakanni a gidan aljanna aljanna in ta samu mutum zai tattaro zai samu da duk wanda ke da gurgudan iya iyawansa ya samar da ƴaƴayensa jikokinsa iyayensa ba a ji daɗiya ba jannatu adal yadkhulunaha ainihin al'umma mu'mine za su shiga wa man salaha min aba'ihim da waɗanda suka gyaru daga iyayensu to kaga nan ɗan ne kenan ya samu tunda ake zai shiga aljanna da iyayensa kan ne ya gyaru ya samu aljanna wa azwajihim da ainihin matansu wa zurriyatihim da zuriyarsu kaga san wannan zuriya kakanninsa ne to haka za a taro can ga bayan mahaifinka can ga 'ya'yayanka can ga jikokinka kai ga sanan wuri na siyasa tun da arzu har wasu wal ba aljannan muke yi magana ba wannan mata mata aljannan da aka yi magana dole kuna kusa da juna gaga da amma a ce maka ne ka yi arziki ka sai fuloti a wani wuri dandunan ka saya mahaifinka ka saya wa ƴaƴanka ka mamaye wuri ka yi bizuga ko ka tara a wurin wal mala'ikatu yadkhuluna alayhi haka mala'iku na daban mala'iku na musamman za su dinga shigowa gidan aljanna suna gaishe ku min kulli babi haka suke shigo muku hanya suna zuwa duba ku duba lafiyan ku girmama ku kallon ku gaishe ku sun zo ne musamman haka Allah halitta su su zo su gaishe ku suna salamun alaikum Allah haka kai gaishe ku sun yi aiki yanzu ku ne kuka fafa duk masifar duniyar nan ba ta wuce da kowa ku ne waɗanda suka fi ƙarfin shaidan ku ne waɗanda suka fi ƙarfin rayukan ku ne waɗanda suka fi ƙarfin sa ran ku dubi irin yadda Allah ya sa muku hawa yanzu ga shi ko ita gwanya ta shai sai sai ku salamu alaikum sai sai ko manyan manyan mala'iku wanda suke zuwa irin suna ganin annabi Muhammad a duniyar nan ne amma ba jibrilu ba wa'incan na musamman ne da su duka shigo aljanna kofa kofa suna shigowa ana gaishe su ai ga mala'iku sun shigo sun zo gaishe ku su zo su shigo su gaishe ka ka duba da dan adam ke ka girmama shi to gobe ka tsaya za ka samu girmama wa mala'iku ba wai mutum ne zai zo gaishe a'a mala'iku ne suka zo musamman su zo su maka gaisuwa irin na mala'iku a yanzu zuciya kana ta kallo wuya ma mala'ikan nan ne yake wuya ma na wannan yake wannan gida wani irin gida ne wannan ya za a yi can inda muskila da ni ku zan samu a'a za ka samu a'a nan wurin sai da aiki me kai da ka Allah na sallah ce maka inna Allah fara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum Allah fa ya saya daga gare ku ku gaba da ku ba da ga addini ainihin dukiyar ku gaba da ku ba da ga sun ainihin duniya da kafa mu yadda kafan duwatsu ne kamar a ce mace ne kayan kwalliyanta duwatsu aka shirya sai aka ce mata ga zinariya ko za ki ba da waɗannan duwatsun a ba su zinariya ta zama na da magana da maza suka ce da gudun sun zai bayar da ita to duniyan nan yanzu mu bayar da ita mu sayar da ita wa Allah mu karɓo lahira sai kuma ka duba ya za a yi mu sayar da duniyan nan mu karɓo lahira kun fa sani ba a yi wa Allah wayo kun fa sani ko mutum ka tuso a gaba kafin ke masa wayo kakan ta wahala duk nasa ɗan ƙauye ɗan ƙauye kana ne za ka biyo masa ka kaza ka gama dubarun ka sai ka ga ya gano ka to ka tsire to ne za ka wala wayo ba idan ba ka yi ba ba ka yi ba in ka yi ka yi ba wanda zai je ima ba in kake je isare ka wurin Allah ce Allah ka ka ba shi me za ne Allah ya fi ka sanin ka da yadda ka san kanka ba ma kudi a wurin Allah jama'a ku yi mana du'a ya Allah ya taimake mu mu bauta wa Allah Allah ya cire mana wannan gaba mu ci don mu dawo mu don mu bar Allah ka tarbiyantar mana da zuriyar mu ku kuma yara masu tasowa ku tsaya kada wannan duniyar ta da ta ruɗe ku ku mu tsaya ku mu tsaya kada ku sake zama abun abun kallo abun ainihin buga misali salamun alaikum bima Salima, falima da lakada أفضل النبي صلى الله عليه ya bayar da wata بايد zuwa ga matasa gaba فاقباتها ya matasa maza da mata ga tiyatarwa daga nauyayyu ka karanta amma ki da ko ba salama ka ba a jikin ainihin ɗan babban ya ɗauki ɗan babban sa sun ta inda za su je yake sa wane ya yawo sanar da kai wasu abubuwa so sai maka amfani shi ce in eh. kai ba dan abbasu kaɗai za su yi amfani ba mu ma karan kanmu yadda dan abbasu ya bi ya tsallake in muka bi su za mu da bauta shi ya gulam inni ka kalima zan sanar da kai wasu kalmar in fadillah ya fata ka tsare Allah Allah zai tsare ka ka duba wani bawan Allah yana bawa ɗansa ɗan ainihin yasta shawara ikewa ne ka ji tsoron Allah ka ce yayi Allah ce ya zagi ɗan shekara uku ne ke ka dinga cewa Allahu shagidi Allahu mene nasiri A Allahu nazirun ilayya Allahu shagidi Allahu ma'i farko Allahu ma'i Allahu nazirun ilayya Allahu shahidi kai ta yin wannan abu Allah na gani na Allah na tare da ni Allah na kallo na Allah na nan inda na to bayan shekaru da ya gane ya girma sai ce masa yanzu zo in fassara maka wanda isan Allah na tare da shi Allah na kallonsa Allah na ganinsa zai saba masa yace a'a sai ce to ka rike har su shiga kabari haka shiga kabari kaga da haka tunda usulubi ne tun wannan ya bi ta sanya ta kila kai shiga canza usulubi sunayen ɗaya ne maganganun ɗaya ne amma kowa da irin dubarar da Allah zai ba ka karfi wanda za ka ba su tarbiyyar ka tsare Allah Allah zai tsare ka sai ka ga wannan ya tsare Allah fi fadillah tajiduhu tujaka ka tsare Allah za ka fane shi can gabanka kana karami yanzu ka tsaya ka bauta tawa Allah idan ka tsofa sun shiga taimakon Allah na fatso maka ta kowana idan ka alta fasalillah in za ka yi roƙo roƙe Allah ka ka roƙe dan adam ba abin da dan adam zai maka roƙe Allah rayayye wanda bai mutuwa sai ka kama matacce wata ran mutuwa zai in ya mutu duk maƙiyansa dama na haƙonka abu sai koma kanka amma dama Allah ka kama wanda baya mutuwa wa idza sta'anta fasta'in billah wa alam anna al-umma qatani al-umma ainihin eh, walau yasma'u eh, idan Allah law yasma'a da za su haɗu akan su amfane ka su mallaka maka wani abu ba za su iya ba sai abin da Allah ya baka abin da Allah ya rubuta baka. da za su faru akan sai sun halaka ka to cutar da kai da wani abu wani ba su iya cutar da kai ban su iya halakar da kai illa bi sai in shi da abun nan da kada ka taba hullahu alaika wannan tun tun an riga an gama tun kafin a zo duniyar ya waje ba akan kiyaye a gurguje in yi annibu a bana a ahun su sanar da 'ya'yansu minal ilmi ma ya kodohun ma'ana dai a takaice su karantar da 'ya'yansu abubuwan da zai jagoranci ‘ya'yan nan ila husnul amali zuwa ga kyawawan ayyuka ta ɓangaren duniya kyawawan ayyuka ta ɓangaren lahira haka ba ƙudura su ne kuma wahidi daidai da baiwar ‘ya'yan nan kowanne ɗa da irin baiwar da Allah ya masa mafi yawa wata mawahatu ne wani ya zaro su kiyayi alokofa inda hududin anani wato a kara ya'ya a dinga ba su kista a dinga ba su kista a dinga ba su kista in na fito da magana fili a tara su a yi musu wa'azi a tara musu a yi musu wa'azi malam wa'azi baya aiki su kaɗai in an yi wa'azi a je filin aiki a gwada wajibi ne iyaye su karantar da 'ya'ya a aikace wajibi ne malaman addini su karantar da ɗalibansu a aikace amma kullum magana kullum magana muna ruɗar kanmu ne kawai kullum ɗaya magana mu fashe da koke-koke koke-koke bai shi wannan kuka da muka yi in ba sa ba farko kenan mun fara kuka a lahira sun kafin mu je har kukan da muka yi ba mu canza aiki ba to wannan farkon kuka kenan a duniya saboda haka na, haka ta a kan ai kawai ba su shawara ta kira kan ka ba ta a'a yau juma'a kana da yaya ina suke in dai kana da yaya ka tabbatar da gayan ka kewa da kai in ku ba haka ba to fa baka ci nasara sosai ba mun ji mu raba mu tsaye biyu ko ne in dawo masallacin ku ko kai ka dawo masallacin mu ko mu je masallacin ku mai sallah mu je masallacin da na zaɓa mai sallah in ji da dai kana da iko kan ƴaƴanka manyan da ƙananan ko ci gaba da nan mu dinga sallah mu zo mu haɗu mu tattauna abin da ke da magariba a ina kuke sallah dole ne mu haɗu a wurin masallaci guda inda za mu dinga samun taujihi iri ɗaya ƴaƴanmu ba za mu ba da su a koyar da su ba sai waɗanda mu da muke waɗanda muke sallah a masallacin su ta inda mun san tarbiyyar su ta inda mun san manufan su ba dama da wani mutum daga uwa duniya karanta mana da ƴaƴa mun san tarbiyyan da ita ba mun ji yayi karatu yana da digiri yana da menene ba mu san digirin nan mai aka tussula masa ba mai aka tussula masa mai aka tussula masa mai aka tussula masa kwali ne ba mu wannan kwalin ba wata bakin wasu mutane talle suka malai wasu ije sun mana noma ne wani kan fa tsallakin kan sun yi noma sun gama ije musu da ruwa zai taimake su <laughs> mutanen nan suka ɗauki ruwa suka ce kai wannan ruwa ba mu san shi ba sai suka yanka wanke a nufi sai suka tura aka ɗebo musu ruwa a nufi shi zalika laiba mai cin da shi kafafa ruwa an kai ne a maka masu daga nan kawai da suka ɗauka yana suka ce sai wannan zuwa ba mu san shi wannan zuwa ba mu san shi sai suka fara wanke kafarsu da ruwa suka wanke ba suka ce suka tura ƴaƴansu suka ebo musu ruwan rijiyar su suka sai yanzu an yi mutum ba mu san abin da ke kuma maka ba mu zama da mu ba shi ma san mu ba shi ƴaƴan mu su koya masa ba mu ganin sa inda muka gamsu da tarbiyyar da ake karuwa muka sa abin da zai koya masa ba za mu da su musu ba dole labudda kana zaune karshen ta sai ka ga an je an turawa matar ka daji ko kuma da matan da dahunta ko an tura ƴaƴan ka daji tun da menene ƴaƴan nan a gaban ka aka haife su sai ka haife su masu kuna amma su sa dafin da waye gari ka zan su da wani ra'ayin da baka zan su da shi ai na su kasar tana da fasasi ko ma sakka ta ta sa ta sa da kana zaune abin sai an tsara tsayin daga shawarwari kaɗai ba zai isa ba sai an haɗa shi da aiki wal ma'anar jami'u dunkule dai gurguje da ka kullihi an yasal walidu mahaifi ya aiki tukuru fi jalbi bayan fa'uhum janyo abubuwan da zai amfane su dafki ma ya kawar da abin da zai cutar da su ajilan kusa nan wa ajilan ko gobe kiyama wa khairul aba'i fiyayyun iyaye li abana'in man lam yaqa minhum takfirun wanda bai jarra ba mahaifin bai jarra ba wajen haƙoƙin da zai sa ƴaƴan na su zo su butulce musu ya kamata iyaye su ba wa ƴaƴan nan cikakkun haƙoƙin su daidai gwargwado irin ka irin abin da ka mallaka kuma ƴaƴan su san ƙarfi ba iri ɗaya ba sakamako bai zama iri ɗaya wa man addaba waladahu wanda ya tarbiyanci kansa alal istiqamati kabiran sarrahu hadha alwalad kabiran wannan da zai faranta maka da in je ma fa atawa uti saban da shi ba da haɗin kai yake ta ai ma kana raba ban ganyen taɓo Shin ya bushe zai bada amfani ba a yi rubutu a jikinsa suka ce wannan kari ne ma na hausawa ce yana ɗanye ce lankwasa ce in ya bushe bai lankwasowa shi ne wa alyanul udi na sana jamsa hutur man in kyakkyawan tafowa ko murtabitun bikin sati walidi ke sani na da alakantuwa da nasin iyaye inda ka danka ƴaƴanka ka turta ta da nan za su tafi. Kulla basta da walidani duk lokacin da aka samu uwa da uba suka yi daidai suka nace kanal abana'u biman jafin ƴaƴan nan za su tsira amma yau aka ce uwa za ta ba wa ƴaƴa tarbiyya uban ya wargaba. a'a uban ne yake ba da tarbiyya uwar ta wargaba. to malam gidan ka rushe ki sadaka nan gidan ka sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gidajenmu shi dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai kana son a gina wancan na son a rufa kai kana son a samar da tarbiyya wancan na son a samar da duniya fa kullama istaqama alwalidani duk lokacin da iyayen suka tsaya kana bana'u bi manjatin min awamil diyafi wa asma bi salami وللأم الصالحة tafiya صور ga wata sura ga uwa ta gari wajen ba da tarbiyya daga da kanan imamu ahmad rahimahullah imamu ahmad ina yaro Allah ta'ala ka jikan shi ka jikan maman shi ina da uwa tuqizuhu fi thuluth al-akhir min al-layl imamu ahmad ba za a iya tuna bice ga tarihinsa ba tila karanci abin da za a tuna maka ya kada jikinka yana da hadisin manzon Allah miliyan ɗaya a haddace hadisi miliyan ba dubu kaza ba dubu kaza ba yana da hadisi miliyan ɗaya a dake a duk da ka tafi su zai samu kaso kasan kuwa za ka yi a ka yi haddace hadisi miliyan ɗaya kai masa magana haddan ƙur'ani ba zai yi ba kai masa magana hadda wake-wake zai yi ba kai masa maganar haddan fikihu zai yi ba kai masa magana hadda tafsiri kawai sai dai ka kyale ka zanen hadisi miliyan sai sun shi kenan kuma Allah ka ɓantara mana ka ɓantara wa ‘ya'yanmu za su iya yi nalan hirashin ka hana galle hana abokai ka hana ‘ya'yan na suna da ƙwaƙwalwan haddar amma rashin tarbiyya idan ‘ya'yan ƙwaƙwalwa suna haddar abubuwan kanza saboda haka nan yana tafi ɗaya bisa ukun dare wa duk da fi'ula hulma ka dafa masa ruwa sannan ka yi masa wanka daga nan ya sake yi sallan abin da ya tsaka ina an karami ba daga nan sai ta wuce da sai ta kai shi masallaci ta kai shi masallaci ta tura ke wajen maza ta koma gefe ta yi sallah ta gama to ba a san lungun da ka wurga shi ba cikin masallaci sallan ne ba za ta zauna bai ta koma waje ta je ta zauna in an gama sallah ka sanin yana tana kawai tana zaune ba za ta ɗan ɗanka yi shiga yara ba saboda ka ilalace ya tashi ya yi kiyamun laifi ta so ta kawo shi ta ba sa ya mutu sun tuni shi ke nan kuma ta koma da shi gida da ganin ta tufa shi a gaba shi shi gaba da bikan karatun da shi shi gaba da haddasa shi ne ya kasu sai da ya zama imani a duniya sai ya zama jagoran wanda ake koyi da shi sai har yayin da girma yi zama yi za a ke gama imamu halittun sunna ina da wannan hadda kuma an ka lura abun mamaki tarbiyyan kwani muna da waɗanda suke a masallaci na su ke tashi da daddare su sa ruwa ba kira suna karkace neman haka a'a ya tashi ya sa ruwa wa yaran sannan alabashi shi dawo zai buɗe masallaci ya koma yi musu wanka sannan ya ɗebo su kawo masallaci wannan bance za ka zo ka zauna nan da safe ka gama karatunka bayan ka je gida in ka kai jan ido ba sai ka je ka tarar ba gama abinci na yaran wanda za su je kai ka ka sallama ai kai ka hakura in an gama ka sun ba gama ba kauce wanda muka duba sauran kabilu wa'inda suke ba kabilan hausa ba haka suke ba ya kasar da cikin karfe uku ta gama dukkan komai shida ta gama dukkan komai ta yi wa mijinta ta yi wa ɗayanta ta yi da ta tako a ƙasa sai kasar gidansu na can wajen kaduna amma can tsakiyar kaduna ta riga gaba wurin aiki ga ba makaranta wannan ta boko ba za mu wuce na hannu je gona mu dawo wasu a cikin kinkida ba su je makaranta ba amma ba da za a yi mu tsallaka riga sannan sai ka gan su suna ta kwararwa harfe ke da sun da na irin sa makwanar fitar hankali shi da wani abu a bakwai ai sun kafa shigowa gani kuma karshen da duba sun haure ne ma amma mu suna nan suna kwance a da za cewa ake kama wani tabbai kai masa girki wai da sun san haƙoƙinsu a wurin hausawa amma ba wurin musulunci ba to sai dai ka dafa maka abincin ka je ka kishi abincin da ya sanyi ka zauna ka sa maka a kuma faɗin magana na sai faɗi wannan magana a gaban jama'a ko kunya ba zai ji ba wa'annan irin wasu wa'annan waje su suka bai suka ruguza mana abin da muke so za mu gina kana fama da kanka kana da sannan kana kokarin ka ga ka samu halal kada ya zama ka ci ka musu tuwa tuwa kokarin ka ka tsaya a albashin ka ka tsaya a ribar da ka samu ka tsaya kan aikin da kake ba tunanin ka je kai sata kana son ka ci halal zalla ga mata inda take kana jira wai ka zama aiki ka mata ne aiki ga mai ƴar manzo Allah tana aiki tana nika tana kokkoruwa har kirjinta yana ciwo mu da ba mu da aikin yi sai da muka nemo salkan nan yaran na samari ba ka ya dauko ta sun mutum sai kake je dauko ta ba ta dauko amma ta lalace mun dauko ta ne mun kawo ta kawai saboda a tuna abin da ke akwai salkar in ka suka je suka ɗebo ta sai sun haɗu za su yi dauko ta je to ku zo ku duba gani ita ce mai ta kare suka dauko ta yar manzon Allah to mu wani asali muke da shi har da ya zama haka sai da al'ada saboda tana jiran sannan ba ka buga ta isa kudu da jama'a a ina gamawa ko ba zai yi wasa nan ɗan kaɗan ala ba ke ke yi ta irin wannan karatu kulwani da ne ke ibadati lahi kiyaye wajen bautan Allah hina yurabbi yani huma lokacin da suke bawa ƴaƴan sabiya ala salahi wa huma mu'tirani wannan duk aikin da ake Allah ta'ala zai ba su lahada ala kulli ma yubdi yanzu kaga uwar imamu ahmad dafa ruwan nan da take da aikin da ke da kai makaranta da kai wuri kaza da yin menene tsina duka allah zai ba ladan ladansa wannan abin ladansa ake samu aikin da ake musu na wajen a ga sun rayu sun tarbiyyantu din nan sun samu rayuwa mai kyau duka ba a banza ne ba ta a biya mutu kuma ya kira da wata alimu da karantar da ke wa'idin idin kalu sururi alaihi قال عليه الصلاة والسلام دينار دا كتير دشي دون أجا كلمة الله دا دينار دا كتير دشي ورين أنت باي دا دينار دا كتير دشي أكم مسكيني da dinarin da ka sayar da shi ka kaje su akan wani iyalanka shine dinarin an faktahu ala ahlika a azamu ajaran wanda ya fi girma alladhi an faktahu ala ahlika na sannan sai mutane su ɗauka a'a da lambu za a sayo jisai za a sayo menene ba yanin wannan infakin ba ka biya masa kuɗin makaranta ya zama za ka saya masa zulkafin da yake so na karatu ya zama za ka iya kaife makaranta inda ake koyarwa bi ma'anar kalima ba kai sauran kuɗin ka ba sai sai ga mutum na neman kila makaranta da eh, naira ɗari ko naira kaza ta inda zai za a taro yo yo yo yo yo ya ido ayi a sati cikin ranar laraba a kawo kuɗi a wata ya kare a kawo kuɗi ya kamata a tsaya irin tsayuwan ku irin malaman da za su kaya su koyar muku da yayan ku wannan duk abin da ka kashe wajen ganin ƴaƴa sun samu tarbiyya sun samu ilimi mai ƙarfi sun koyi sana'a mai ƙanci wacce sake za a abu na iya daidai irin ladanka daidai irin ladanka don da wannan wajibi ne a gare ka wancan kuwa siyarwa fi sabila da kaya ne wannan kufar fardu ne ba mai karantar ma da 'ya'yan ka kai ba mai tsayawa 'ya'yan ka littafi sai kai sau da dama za a ga muna fama sai ga da ya zo makanta kowa ina ganewa ina littafi ba kuɗi babu yadda zai iya ta 'yan rafi-rafi. iya ta to an haka ne mai na baban ku haɗa da baban naku shi kenan da zai zai aka yi tuwa wani ma kafin shi wani mai yasa baka fita wani lissafi ba shi kenan sai je so an ba ka siyo kowa da ka je ka bi ne da me suke so sannan kuma littafin nan bayan ka saya a tsaya ka ga kun gama bana ina littattafan duk da nasara don ba ka koya masa wannan ba ai shi bai san haka ba ina ka gama aje daya ina littattafan aje daya kawo min su a ba wani wannan son su ce to in ka daina da hankalin zai bai shekar kai ka boye amma dai ina son dinga ganin su ka gama aji biyu su ma ga tafan da gama ka gama aji uku ka gama ha aji da kake yi na farko din nan ga littattafan kowanne aji da exercise din da menene ne sai ka san wannan da ko daga tsare wa'annan tafai ka san dole akwai wani ba kwakwalwarsa ko da bai ci jarraba ba wannan an zauna da shi aure kuma za ka buɗe littafin za a ga yadda aka yi kasa-kasa da littafin an sa alama nan an sa menene nan an sa menene ka san an bi littafin ko da baka iya karantawa baka duba da wannan littafi an bi shi amma littafin nan baka san ma me ake koyarwa ba ai ya kamata ka je makarantar da irin sun mu da musa je makarantar da me da me ake koya masu yanzu ake ɗaya da me da me ake yi ana yin kaza ana yin kaza ana yin kaza duk ka dauki sunayen ka je ka sayo masa to kada baya bata idan ya bata kafin farar in an gama za ka nema domin za ka ga suna taɓatan suna taɓatan ko zai dawo ce an fasa ko zai dawo ce an yi kaza to ko da an fasa ka gama faɗan da za ka yi to ka fasa su yi ya za ka yi za ka sai masa da aka sai to shi ke nuni tun da ba za ka gaba ni ba ruwa na to ai ina makaranta da ka ce da sa makarantar tukuna zanna za ka ce babu ranka da ruwanka har da tsakinka babu yadda za a yi haka za ka haƙura da wannan asaran in an kira shi asara don ba asara ne ba da ka duk kuɗin da ka kashe Allah zai mai da ninki Wa alaika وعليك بانتقائي سبحان الله أيها الابن كنا عمل عمل والديك burin iyayenka fa an takuna mimman ruhun fadila duk wani uba yana fata ce dan fasi ne fiye ko ka sani ko baka sani ba ni ina gaya maka mahaifinka a kullum burin sayar ka zama fiyayye duniya ko ya matsa maka da ya matsa maka wata lokaci har ina ni jikin ne lafiyar jikinka don ka gyaru ne don ka yi amfani ne kai wannan abin zai amfana karshe ba shi zai amfana ba yana maka ne don ka zama nagari inda zai dinga samun du'a'i nagarin ka don duk yaro ya ma abin alheri abin da za ka ce Allah ji kan iyayenka yaro Allah ya jikan mamanka Allah ya jikan babanka wanda suka baka irin wannan tarbiyya to ko aka fi kana bata masa jiri sai ku Allah ya ni uwarka aka fi shaƙo magana wannan babanka ne asara aka ka ja masa jifa ka ka ja masa zagi burin kowanne uba ya samu ɗa na gari ana yaban aiki ɗansa ya zama na gari ka yi ƙoƙari kada ka fata sunan iyayenka kada ka ɓata sun a ake ce maka an abin iyayenka kada ka ɓata sun a mamanka ka tsaya ka gyara ta inda duk wanda iji zai yaba maka iyayenka zai musu du'a'i wannan shine abin da ake nema a gare ku fadila wa khalaqahum samiya ma asihatul istiqama tare da a samu istiqama duk da ku bar gani mu ba mu da ita ku ku istiqaman duk abin da ka so babba ka tufa a gaba ba fati sai ka ainihin abin nan kwatankwacin ba mafi yawancin kudin nan kuna zaune ainihin wani ke cewa a fi wani mauna ka ba da su tafin sai ya fa kwai guda hamsin ya samu kwara guda uku to a ka'idan istika istikama wani ce to daga yanzu na daina kiwon kaji ha a sai ka je ka bin su ko me ke kashe 'ya'yan kaji me isa aka yi haka ya faru yaya aka yi sanyi ne kai ne baka ba su abinci ba a'a ciwo ne kaddara daga Allah menene wannan tambayan dan kada ka fashe in kai ne sababi in ka fashe sawa ka gyara sababi daga nan ka fashe neman Allah ita ba sai ka kafarta zuba wasu yanzu faɗin amma ba za ka abin nan ba in ce kana nawa kana yi sai ka ci ta wannan ciwon da ka taso a gaba sai ka ci nasara duk abin da ka taso a gaba sai zama sai ka aikata shi الثانية مع صحة الاستقامة والبعد عن محقرات الأعمال بأن يصدق دون أيتي بغير يصدق رنسي برذائل المهالكي وألا تقع فريسة يا سماري kada ku faɗa naman farauta yau ana farautar ku sama da yadda mafarauci ke farautar nama a daji kowace ƙungiya so take in ka kafa ta yi amfani wannan matasa za su samu ta kwasa ta yi an ka biya kala ba ko ku rasa rayukanku ko ku shiga ku sasace ko ku yi menene shi sai bai kwaye gari in nan jima ya ya sofi daban-daban za su taso ko yadda ku zama kuna ɓata rayan ko ko tsaya akwai abin da zai muku amfani a duniya ko tsaya akwai abin da zai muku amfani a lahira musamman na lahira daga nan haka ku samu na duniya lil inhirafi aw asirun ko ka zan bawa lil muladdati eh tunda ana nana ta tallan kayan jin daɗi kayan kwalliya ga sunan a wayoyi ga sunan a hansu ga sunan a kaza ba ka da kuɗi amma za a nuna maka ga kayan da ake yayi ga irin kwalliya kaza ka zauna ka hau ka kai aka ah, ka zama bawan za'awa bawan kaza kaga in wannan sha'awa ba ta samu ba wannan jin daɗi bai samu ba ta halal sai fata ai sai fasi sai ɗauke ɗauke kada ku ta ka ko tsaya iya irin da Allah ya tsayar da ku irin kowa bai wanda Allah ya ba shi ya tsaya ya nini ta kai amfani da ita aw masiyatan lil jahili ko ku zama gungun jahilai wal hawa fala tudayyu amalaka kada ka fata burinka wa amala da burin iyayenka shi da suke yi a kanka amma malahadatin min sha'awa a gaban sha'awa ko sa'a din kafala abubuwa guda uku sanyi kada ku zama farisa lil inhirafi kada ku zama asiran illar zafi, kada ku kasance matsiya lil jahali na san kwakwale yanzu sun yi zafi farisa hausi da hausa nama da ƙungiyoyi halakakkun ƙungiyoyi kowace kungiya tana neman samari tana neman yan homer rights na neman yan wane ne Ya za a yi. su karkasa samari su karkasa yan mata su biya su farisa da yan karatu na biyu tsiran ko lillata bayan sa'awa bayan jin daɗi hidiman naman jiki bayan kyale-kyale sau da mun taɓa zuwa wani wuri da wani bawan Allah sai a kalli wani gida ya haka sai ke ne sai ke ke mana sai yanzu haka wannan gida na bahaushe ne sai da wata me yasa ake faɗin haka sai ce shi ne wanda bai san ciwon kansa ba zai iya ji kuɗinsa ke dan ya zuba su a wurin kyale su tafi a banza tun da kai da ganin daga kwanan zuwa jirin, zuwa kaza an halaka kuɗi a nan da yawa kuma yadda ya faɗi nan ne hannun san da ke illa ban ce masa kawa ne ba na jaba ce na na shiru to wannan kaga hayyar akwai masu ƙwaƙwalwa. suna kallo kada ka zama bawan kawa ka tara kuɗinka ka tara muka zuci ka fi banza ya tafi ruwan banza mene farau-farau ɗin banza ko wane ne banza dai a farau-farau ɗin banza ke karewa yana jin garin banza ne ko a farau-farau ɗin banza ke tafiya kuɗin garjinka na face-face ne na menene ka za ka fi kasarin a banza ba amfani a duniya ba amfani gida ne yanzu ina za ga in mutum ya mutu kullum in ka jiri ya mutu ko matarsa ko mai kaga an su ga jini bayan jini a ko shi bayan da an haje shi a falo ko sun kewaye mata suna ta sa makarar sun rasa ba ne za su ce sannuwa ne sannuwa ne shi shi ke sun yi ziringa na ya ce maka sannuwa ne wannan shi ke nan kuma ke nan wiyu Allah wannan kaza ne ma sai an ce ku gafara a kai shi kabari eh, ku zo a yalla su yi ma du'a yi masu yaba sir'a gabanta ya mutu shi ke nan yana zuwa ta ga ba a ce kasar kwallon ta yi kwallon ta ta gaba shi ke nan Allahu akbar ka karanta fatiha Allahu akbar kai salati ga annabi Allahu akbar ka roki Allah ya gafarta wa banta Allah ya baki nutsuwa Allah ya baki kaza Allah ya baki kaza Allahu akbar kai du'a inda killace duniya da lahira assalamu alaikum ni ku bunni baba baba Allah ya jiranka ka guje ku bunni baba amma Allah ya ko a a haka za ka kewaye dama da hafi yadda san yadda suke kewaye kula da kare kuma wani abun ma ƙarya ne sai yana tafiya za ka ga mutum ya mutu ana ko za ka ga san wani kanan ana faɗa kan takardun gidan wata da zuwa ta kunce wani akwati ta kai wani wuri ta kunce ko sun ce duk isa ba ba su isa ba wallahi kin ɗauke takardu a jehi ma ba ce cikin zuwa a fatin a ajiye a sarari tun baka je ko ina barani za ku kai ka bunne ga ba kai wa addinin ka komai ba kai wa al'umman manzon Allah ka komai ba ka kyauta ta masa ne kuma za ka tafi hero ka fara maka dukiya a banza a wani za su ci abuwa su kuma sai zama ka tafi can ka shan hifari da kana kada ku ɓata kawa kanku a wannan ƙilancin duniya wa alaika bintu ƙayar ashab lalle ka zaɓi abokai mutanen duniyar nan sai kayan suka da abokai yarinya ki zaɓi ƙawayen kirki waɗanda suka Allah suka san wanda addini zai haɗa ku ba hira ba ba su ba ba shargallin duniya ba ashab fil fi wal mu'anasa Tawashin wanne ne ki sai su Sai. ba yara ba abokan nan mu ma manya ya kamata mu nemi abokan zama kai mu mun yi nisa ne amma dai za ta karatu da rahmatullahi wajibi ne da fi duk wanda za ka yi hulɗa da shi in ji ba mutumin Allah ba malam kalau da shi kuna iya kasuwanci ya sayar ma ko ka sayar masa hulɗa ta haɗa ko an gama sauka lafiya amma wanda za ku zauna da shi har koyi wata ƴan'uwantaka da shi ya kamata ka nemi mai addini. wanda zai dinga tuna maka kana tuna masa ba abin hannun ka yake ima ba to oh, shi kawai ya za a yi fatira فالنفس إن تركت إن تركتها أي إن كبت وهواها ظلت وأذلت وإن هدبت إن أكجارك اكتسبت حسن الاستقامة za ta samu kyakkyawan daidai wa lutufa sama'ili za ta samu kyawawan halaye kyawawan tarbiyyar. wa man lam na nafsahu duk wanda bai turke ransa ba anil ihmali daga sakati cikin jin daɗin duniya war kono ila al mustahiyati da karkata zuwa kayan ta kele da dakhala fil jufalati wa adaa nafsahu wa qatala amala ghairihi abinda ake sa zuciya ka kamar abinda aka tsallafa rai za ka rabo duk zai tashi babu musulmai a gurguje za ta zarra a nafsu idan rai ta samu turke da sabar fa inna la tsiru halal in dai mutum ainihin turke da haƙuri to ba zai gaza ba a inda kawari in mutum ta faɗo ma kai tarbiyya kai tarbiyya kwakwa ba sai ka tsanci malam wani wuri ya huje duk ya zube amma a ƙafa kada ka ce to shi kenan na bari gaba ɗaya kina ai lokacin nan za a fara wala tazhab hasaratan shingar fawaji kada in ɗauki ya fada maka ka ce zaka za ka yi bakin hidi wala haru jaza'an da nawafi wala ka kafarisatan ka zama nama da'in sabrun wata tahammulun kace ne man ka dace haƙuri da jurewa alama yabduru min al-awladi irin abubuwan da ke faɗo maka a ɗaya ko abun nan ya faɗo maka a ɗalibai wata masifa ta jika a tsakanin ka samu girgiza yi haƙuri a ƙona kawai ba gudu daga cikin tarbiyya hatta ta ɗauki algashiya har Allah ya yaye masifan kuma ka mutu ka je ka samu ladan aure Allah su kake Wai waje alallahu wasu rin yasara da ido, wal humumu tsanance tsananci muƙaddara ne da auƙatiya na riga an samu abun lokaci asabru la yuqiluha yin hakuri bai sa abin ya karu wal jaza'u la yuqsiruha kuma kormato da raki bai hana su hijratul abna ina ba sai dai kori kansa in yi kori kansa shi kenan in ya saba wa Allah ka zo kace masa da kaza ce shi ba zai bi Allah ba don yanzu muna wata gargara in ka ce za ka ladabtar da shi hukuma ta ce a'a ke kuma a gidanka su gaba da fafa idan a gidanka idin ga yin zina a to sun da ba ladabtar da kai ba to ka bani ka wanda yanzu kana ladabtar da ɗanka ana nemo ƴan jaridu a ce ga wani nan ya yi wa ɗanka kaza ya yi wa ɗanka kaza an kama shi an masa kaza a waƙa a duniya sannan a je a kulle ka ba ka da iko a kan ɗanka a lokacin da aka yi wannan gargada yana iya zuwa je gaya musu cikin je ka da ka gaya musu ɗin nan sau kalari akwai kuma ra'ayi ne ma kuma ni wannan da kuma ra'ayi ce ne ma kuna da yake baka ba wannan a gidan yana da tsaurin gidi kuma da yadda kwake da tsaurin gidi amma da ake lani lafiya ne haka za ka ba shi tarbiyya za ka yi masa faɗa za ka yi masa menene a sai a ce dole ka ci ci gaba da yin luwaɗi ina gidanka ci gaba da yin zina ina gidanka ci gaba da ce a'a ba za ka yi ba kuma ba zan masa faɗa ba ba zai yi ba gidan nan wala ta saboda haka nan har ana guzawa ana yin mene in aka yi wannan martaban ya je ya kai kara san kololuwa ta shi ta je ka ka kai kara ne kuma na kai wa Allah ina nan ina ga Allah in ina da a kan ka to ina neman Allah ba ni haƙƙi in kuma ba ni da a akan ka kenan in har abin da kai din ina da a kan ka to ina san Allah ka mun haƙƙi ina san Allah ya mayar da kai darasi in ko ban da haƙƙi a kanka shi kenan je ka ta fi ban ra wajen alullahu ba da asirin yusra kasta da ido wal mu haka ba zinatu zurriyati ayat tamilu baha'uha kwalliyan ƴaƴa can ba zai cika ba wa jamaluha illa da ke in dai aka ce ka ne to ba jikinsa ake ciwo ba a gan shi a danke da addini a danke da fa'ida ta duniya da ta lahira wal aslu fi zalika iqamatu al ubudiyyati lillahi asalin wannan a tsaya a tabbatar da bauta ga Allah ainihin fi qulubi wa jarasa nufi nufusihim da dasa musu tarbiyya a zukatansu a rayukansu wa man wa min ala illahi anna mawluda yuladu al sakara ga shi ma Allah ba ta ko duk an haife shi da son addini yanzu ka duba ya ne masu wasu ba a yaye su ba su kuma masallacin nan za ka tadda ko ka samu suna kiran sallah daidai ba ka ba wanda koya masa hatta za ka ga ainihin illa zan isan da kiran sallah ni da ina kan sura a musallin musamman masallin magriba in nace nace gairil magdubi alaihim wala dalli da ka ji ɗan ƙanna ya dan sun riga da suna wacce ne wacce Eh? muna rikirgin da su tsawon lokacin su kusa ɓar da mu to inda zuwa yan kusa kusa ne wani ma da lafiya ike yi amma sai ka biyu na sai to wacce yi wacce to a ce suna ganewa in ka ji suna buɗa magana a gida wani yaro ne shi a gida aini abin da ke cewa ya ke ta ba masa ba ma ma sai ya makina sun san baban mu menene nake cutar baban ku sai babanmu ya dawo anguwan nan saboda masallaci sai kuma ba ta kai masallaci ya tuna shi na san ina neman mana abinci a uwa duniya kuma da gaske baban baya ba ka hau je ka same shi da ga zai wallahi mama kana ta babanmu ni ne nake shi baban goje shi babanmu ya dawo anguwan nan saboda masallaci ki dinga zuwa masallaci kina zuwa da mu masallaci a gidan ba ka zuwa ita kuma Allah ya kama ta tafi suna faɗi Ɗan ƙarami ne yaron bai taka ya karya ba wallahi kina ku san babu ko kaga wannan in aka samu aka maka maimakon yanzu kai fushi kai faɗa ka karyo kana iya karɓar nasiha ga na ƙasa da kai ba wai baka sani ba ka sani amma baka yi zaton abun nan zai kai tasiri a kai aiki ba kaga dai in aka kama shi aka yi masa duka shi zalunci a kyale shi kuma yana kallon mutum haka sau nawa ɗan ƙaramin yaro yaran da ake kora ka zo za ka ci abinci sai ka gutsuro abincin ka su harzo ce a ba ba kai bismillah ok in zan yi da bismillah sai na ce ma sai na ce ma zan yi bismillah ba ga mara kuɗi ba dai sarfi ba a faɗin amma dai ka dubi shekarun fa kai shekara hudu ne ko biyar فرزوزان وزر انا كما قلت فخير بسم الله ذا لكن تكشي كانون بسم الله الرحمن الرحيم اي حقا كاغنا كات الفا فما سبويا ذاك الكوا بوبا سي غينا كلان كذا كشي كباي فكاي دعاء سيدي اباي اي ان راس كما انا اللهم انا اعوذ بك من الخبث والخبائث كيف هو قال لي ما كان كنا دين ده هو صوفي طب دي اخذ المكان تبع زعما لكن امان الحمد لله على ما أولى والشكر له على ما أسى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد في الآخرة والأولى وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى والصفي المصطفى والخليل المجتبى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى أما بعد فلقد تضافرت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة آمرة بالإنسان إلى الأولاد وأداء الأمانة إليهم ومهذرة من إهمالهم والتقصير في حقوقهم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون أيها الأرض لا تفسد الفكرة وتقتل الاستقامة وتقضي على المروءة ادرس الإيمان والعقيدة الصحيحة والقيم الحميدة والأخلاق الكريمة في نفوس أبنائك إن الرجوع إلى دين الله هو علاج لكل ما يصيب الناس من انحراف وهبوط وما يعرض لهم في أخلاقهم وعلل إن هذه النعمة التي منحك الله إياها وحرمها غيرك تحملك مسؤولية كبرى وعباء عن عظمى فالولد الصالح هو خير ما تخلفه بعدك وهو امتداد لك بعد موتك ومبك لذكرك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له أن هموم الواجبة ومرارة الكفاه وإدامة الدفع والجد في العمل والجهود المبنية من الآباء لإصلاح أبنائهم لن تذهب بإذن الله حضرا فتقرب إلى الله تعالى بإنسان تربية أبنائك والإخلاص فيها وأبصر وأمل ولا تركن إلى الأسباب الجاهرة في استقامة فهذا بل اجتنب ما منحك الله إياه من دعوة مستجابة منك لأبنائك الدعاء دعب الإباء دعب الأنبياء مع أبنائهم يقول الخليل عليه الصلاة والسلام وجنبني وبني عن عبد الأصنام فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المدعو اللهم اجعلنا هداة مهتدين اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اجعلنا لك سكارين لك ذكارين لك رحابين لك مطيعين اليك مخبتين إليك أولين منيبين اللهم اجعلنا ممن خافك واتقاك واتبع رضاك في أولادنا وجميع أماناتنا يا رب العالمين اللهم احفظنا واحفظ أمتنا ونساءنا وأولادنا واجعلنا صالحين وهب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اجعلنا مقيمي الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله